yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku na Bature na shekarar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi sharhi na aqidatul mujaddid muhammad da abdul wahab wanda ake cewa katafil jana al mustataf a wannan masallaci na bakin kofar gobe tashar maradi wanda yake wannan darasin shine darasi na sha bakwai insha Allah mun kawo inda mala ya koma a cikin matanin littafi ga maganar Muhammad Abdul Wahab matanin akida cewa Muhammad Abdul Wahab ya ce wa bi i'adatil arwahi ila al-ajdad nayi imani da yadda Allah zai mai da rayukan matacci zuwa ga gangar jikinsu a tashi kiyama to wannan gaba nan ne muka kwana sai malam mai ta ya komo ƙasa mai sharhi ya komo ƙasa shine Zaid ibn Muhammad al-Mudkari yace wa min aqidati ahlus sunnati wal jama'ati yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a al-imanu bi a'adatil arwahi ila al-ajsad yin imani da cewa za a mai da rayukan mutane rayukan matacci kaf zuwa ga gangar jikinsu allati kanat hayyatul mutaharrika fi hayatil amali wadda ta kasance rayuwa ce mai motsi a cikin rayuwa ta aiki sadda suke raye lokacin yin aikin lada ko haɗa cikin aikin zunubi suna raye suna motsi to ba mutu su za a maido rayukansu kuma a cikin gaggar jikin hatadarsu wa udi'at fil ardi bayan sun mutu sai aka aje su aka tona ƙasa aka turbide su wasarar rufatan ban wa turaban suka kasance rubabbun kasarsa suka kasance ma kasa ta zan turkuwa fa inna allaha yu'iduha khalqan jadidan tabbas Allah zai sake mai da su zan sabuwar halitta da gangar jikinsu da komi su koma mutane kama kala azza wa jalla kuma yadda Allah azza wa jalla a wani wuri cikin littafin shi yace wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi suratul rumi aya ta 27 yace shi Allah Shi ne wanda ke kakar halitta wadda da babu ta sannan kuma in ta mutu ya kashe ta kuma ya iya maida ta da take ba tare da abin ya gagare shi ba wa huwa ahwan alaihi maida ta ta koma yadda take shine abin da ya sauki ma gare ta daga kakar halitta wa kama kala aidan kuma kamar yadda wani wurin yace qala man yihil izama wa hiya ramim qul yahyi allazi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli kalkin alim wani wuri wani kafiri ya zo ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani rubabban kashi ya murza kashin yayi gari sai ya ce ina tambaya ka ka bani amsa wa e mai da wanga rubabban kashin ya koma mai rai yana rubabbe haka ha wane ne iya raya wanga kashin wa huwa ramimin yana rubabbe haka ya diddige manzo Allah sai Allah ya ce ya ce mishi wanda ya raya shi ya kakar halatta shi sadda da babu shi tun farkon al'amari wa bai kulle kalkin alimi kuma shi wanda zai mai haka Shi ne masani ga dukkan tsarin kowace halitta wannan surati eh, surati yasin aya ta 78 zuwa ta 79 sai malam mai sharhi yace wa kam laha min nazair ai wannan aya da yawa zaka sami ire-irenta a cikin alqur'ani mai girma wa zalika min hikmatillahi tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin dimbi na hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala li anna na'ima yakunu lirruhi wal jasad dan ni'ima ta kabari takan kasance ga ruhin mutum kuma takan kasance ga gangan jikin mutum ruhin mutum zai ji ni'ima gangan jikin mutum ma za ta ji ni'ima wal azabu yakunu ala ruhi wal jasad ita ma azaba ita ma takan kasance akan ruhin mutum akan rayuwar mutumin sannan kan kasance akan gangan jikin mutum iya yadul barzafiya a cikin rayuwa ta kabari ita ce rayuwar barzakh wa fil hayatil ukhrawiyya a cikin rayuwa ta gobe kiyama a ashad to can ne ni'imar za ta he kammala za ta he wato tsananin gamuwa da jikin mutum da kuma rayuwar shi haka nan ita ma azabar za ta he kammala ga jikin mutum wanda ya cancance ta da kuma rayuwar shi kuna gane gaban nan nan ana raddi ga wanda ke ganin yana musan azabar kabari yana ganin ita azabar kabari tunda rai ya hita daga gangar jiki shin ga gangar jikin za a yanta in ga gangar jikin za a yanta ai ya raddige ya lalace ko kuma in kamin ya raddige ne yana mai azaba an ya rube zan kasa ai shikenan ya zai ya zai jin wato zugi ko kuma in kura ta canye shi ai babu kabarin ma in ruwa sun canye shi ai babu kabarin ma ko kun gane da ne ake ga irin wannan mutane da mai ganin cewa bibi an faɗin kabari a ce mala'iku har biyu su zo su shiga ciki to ana musu raddi da cewa su tuna hadisi ya tabbata duk mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a mai hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata Allah ya wakkala mala'ika ga mahaifa zai zo ya shiga cikin mahaifan mace a umarce shi da rubuta abinda a kaddara ma jinjirin nan namiji ne ko mace za a jinjira za a rubuta mishi abubuwa guda hudu a rubuta arzikin shi da tsawon rayuwar shi da shi dan wuta ne ko dan aljanna ne da cikin cikin mayewa mayewan mace ka kai girman kabari ba saboda haka kenan mala'iku za su shiga cikin kabari yadda Allah ya so yadda ya tsara kuma yadda ya ga dama ba da hankalin mu ke ganewa ba mun gane ko to sannan kuma in ka ɗauko wannan mutum mai hujja da hankali wanda bai bin nasi wanda maimakon ya zan in Allah da Annabi sun yi magana kawai ya san cewa ilimin su ya wuce hankalin shi kawai ya miƙa waya da sai ya kasa to sai ka ce mishi to bari in hujja hankali za a idan mutum ya kwanta bacci yakan yi mafarki ana ba shi kashi yana kuka cikin kwana kai kuma ga gangan jikin shi kana kallo ba abin da ke bugunta amma kuma shi ya yi mafarki ya je kasuwar kano ko ya yi sata ko ya game da barayi suna ba shi kashi ko shi ya yi sata ana ba shi kashi daga can airan ne ya tafi yawon gangan jikin na nan amma kuma abin da ake yi wa maran nan ganga jikin naji tunda gashi yana kugi ganga jikin shi na amsa ma rai da ya yi kan kai wani bimaran muharkin kai ka je lahira da shi ko dai ka samu ni'imar lahira kana jin daɗi kana dariya a ganka kana dariya wanda ke zaune kusa da kai kana kwana ya ganka kana dariya ko kuma ka shiga azaba ganka kana ajika kana kuka daga nan kwanci na kusa da kai ga yana jin kana kuka kenan rayuwarka abin da ta gaba da shi can inda ka tafi ga yana ganga jiki na karba mutane to saboda wannan in hujja hankali da hankali za a yi wannan mata a ka hujja hankalin cewa akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari kuma gangan jiki za ta ɗanɗane ta kuma ruhi ma zai ɗanɗane ta in daɗin yin azaba eh an koro cikin kwana ba har kugi ma da kukan da yake a gaje ni ko a gaje ni kura ta koro shi cikin kwana kai da ke kusa da shi kaje shi yana kugi shi kare shi kuma can gangan jikin shi ta samo wani abu da ta ci karo da shi Eh, eh, ruhin shi ya samu wani abin da ya gaba da shi ganga jikin shi na karba mai mun gane wannan ko to idan mutum ya tunkaro ka da hujja hankali falsafa sai ka tunkare shi da irin wannan da duk abin da kuma za ka ƙara sanarwa saboda haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ko Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi magana mu masu gajeren hankali wanda ko wani na gaban mu ya gayi magana sai haga mu ko ruwa muka taka ba mu iya tsinkanta bale Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam to faɗi magana a ce wai ka ce sai in tare da hankalinka Bala ya ce, wa kazalika na'imul arwahi haka nan ni'imar da zata samu rayukan mutane ya kuna akamal fil hayatil barzakhiyya yakan zan yahi kammala a rayuwar barzakhu fa idza ja'at al hayat al ukhrawiyya sanda rayuwa ta gobe kiyama ta zo ikitamala na'imu lil arwahi wal ajsadi to sannan ni'ima ta ki kammala ga ruhin mutane da gangan jikinsu kama dalla ala zalikal kitabu al azizu was sunnatul mutahara. wa ijma'u man yu'taddu bi ijma'ihi kamar yadda littafin Allah ya nuni akan haka tunda manzo Allah tsarkaka ta nuni akan haka ijma'in malaman da za a kirga ijma'in su cikin tahiyar ijma'i su ma sun yi ijma'i akan haka wa ma ahlul ijrami min al-kuffari wa ahlun nifaqi al-i'tiqadi fala nasiba lahum fi magfiratillah amma mujrimai masu aikin laifi daga cikin nau'in kafirai da munafiqai munafici na itikadi mai kafir da ma'abuce shi su fala nasiba lahum su ba su da rabo fi magfiratillah cikin gafara Allah wala hazza lahum fi rahmatihi ba su da kaso ba su da rabo a cikin rahama Allah su ba za su samu rahama Allah ba ba za su samu gafara Allah ba wa amma usatul muwahhidina mimman yadkhuluna an-nara amma masu tauhidin da suka je da sako gobe kiyama daga cikin waɗanda za su shiga wuta bi kadari amalihim da gwalgwadon ayyukansu za su shiga wuta bi kadari jara'imihim da gwalgwadon laihikansu thumma inna allaha ya'zanu fi shafa'ati fihim sannan daga baya Allah zai yi izini game da a cece su kama marra ma'ana kamar yadda bayanin ya gabata a baya wa qad ja'a fil asari haqiqa ya zo a cikin hadisi cewa anna ahadul kuffari أخذ أذما Ramima وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم للي وني daga cikin kafirai ya ɗauko wani ƙashi rubabbe radaddagagge ya zo ma annabi sallallahu alaihi da shi faqala lahu zai ce mishi ataz'u ya muhammad anna allah yu'idu hada kana rai cewa kai muhammad yanzu allah yana iya mai da wannan abin ya zama mai rai kala sai manzo allah sallallahu alaihi na'am yumituka suma yuhyika suma yurjiluka nara kuma ka bayan ya mai da wannan mai rai kai zai kashe ka kuma ya raya ka sannan ya sanya ka wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa wannan hadisin Imam Tabari ya yi da shi cikin tafsirin shi mutum ya dibi sahihi sira annabawiyya lil albani wani ya dibi wannan zai samu wannan hadisi sai ya nuna shahin ta na ɗari biyu da ɗaya to da yake tukun niska guda ta zo bayyana ga mutane yana yalla ba a samu sabanin lambar sha wannan kenan shi kuma imamu tabri sai zan cikin tafsirin waccan aya ta surti ya san da muka abin nan canza ka tarba ka ga wannan bayani bal maqsud malam mai sharhi yace annal mushrikina allazina ma qadara Allah haqa qadarihi wala arafu haqa ma'rifatihi wanda ke mushrikai tabbas wa'anda ba su girmama Allah hakikanin yadda ya kamata su girmama shi wanda ba san Allah ba hakikanin yadda ya kamata a san shi su yastab'aduna aduna an ta'uda da khalaiqu khalqan jadidan yawmal qiyama su suna nisantar da a ce halittun Allah da suka mutu su iya komawa su rayu a raya su koma sabuwa lata a gobe kiyama bada an asbahat turaban bayan sun wayi gari sun zama turkuwa da suke ganin abu ne korarre a ce a maida su koma rayuwa kuma irin yadda suke a nan duniya wa amma da mu'minuna fa yu'minuna bi anna Allah ala kulli shay'in qadir amma su mu'minai su suna yin imani da cewa lalle Allah bisa ga dukkan komi mai iko ne li anna Allah akramahum fa jama'a lahum bainal ilmi wal aqli wal imani dan su Allah ya karrama su ya hada musu tsakanin ba su ilimi da ba su hankali da ba su imani dan in ka sami ilimi ka sami hankali to kuma ka sami imani to ne za ka samu rabo sun samu imani bi anna rabbahum cewa ubangijinsu huwa allazi awjadahum min al Shi shine ya samar da halittun nan baki dai sadda babu su wamtanna alaihim zalika. Allah ya mamumunai eh, wato baiwa da haka fi kaulihi cikin fadar shi da yace wala kada kalakanal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin thumma khalaqana an-nutfata alaqatan thumma khalaqana al-alaqata mudghatan thumma khalaqana al-mudghata idaman fakasawna al-idama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah wa ta'ala ba da labari yace hakika mu ne muka halarci mutum daga wato tataccen ruwa tataccen yimfu sun maji Allahu nutfatan kenan wannan halittar Adam daga tataccen yimbu aka yi shi umma sannan daga baya sai Allah ya canza tsarin ci gaban rayuwar dan adam bisa bayan kasa ci gaban yaduwar shi sai ya maida shi tun maja'alnahu Allah ya ce sannan sai maka sa ci gaban yaduwar dan adam Nudubatan da dugon ruwa ne fi kararin makinin wanda ke zama cikin wani matabbaci wato amintacce wanda babu wani abin da zai illantar da shi sun makalakarar fata sannan dubar ruwan nan muka halarce shi ya koma alakatan ya koma gudan jini kamar da cikin hadisin abdullahi da mas'ud makalakarar alakata shi kuma wannan gudan jini sandalare muka halarta shi bayan wata arba'in mudgata ya koma tsoka kenan wancan dubar ruwa ya koma alaka tsawon yironi arba'in sannan bayan yironi arba'in wato eh, an maida shi gudan jini bayan yironi arba'in sai a maida shi tsoka haka lakanan mudgata sannan kun bayinoni arba'in ita wannan wato tsoka kuma sai mai halatta ta izaman ta koma kara-kara na kashin mutum gashi nan tsaye irin yadda ba sai sayan suke gwada cikin littafin su ba ka saunar izama lahaman sai mu sa nama da muri wannan kara-kara wannan kara-kara ta kashi farangon wannan sai mu yi shi da tsoka kamar Allah ya nuna mu irin yadda yake warkon halittar mutum mu maida shirka mu yi shi da nama tun mu an sha'anahu kalkan akar sannan sai mu mai wata halitta daban mu kirkire shi da wata halitta daban wannan wata halitta daban wasu malamai sun fassara shi da busa mai rai kamar da hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya zo da hakan fa tabarakallahu ahsanul khaliqina girman Allah ya daukaka wanda yake shine mahi kyawun halittar masu halitta ba da akwai wasu masu halitta daban ba shine mai kiran masu halitta har gobe da wani zai suranta mutum da laka ko ya suranta shi da sassaƙa shi da duci ko ya sassaƙa shi da hici to bai kai kyawun halittar Allah ba saboda ba zai yi mutum irin yadda mutum yake ba mun gane ko irin yadda Allah ya yi mutum ba ko da wannan kyankyasa inji wanda cikin tsarin ƙwayoyin halitta ne da Allah ya riga ya tsara na cikin mani na dan adam mace da namiji da ake hada a yi wanda asalin haɗin kai mutum ba da gare ka bane na karambanin turawa to ko da shi an gano kan ba zai zama lagiyayye ingantacce kamar yadda Allah ke tsara shi mun gane ko ana samun wasu matsaloli wasu hikimomi da Allah ya tsara dan bai same su ba shi mutumin bai same irin wannan wato hikimomin da Allah ke tsara cikin halittar mutum ba kamar yadda eh, wani abu da ya samu yanzu likitocin duniya sukan yi wasu hikimomi wai idan mace tana son ah, ta haihu cikinta ko da wata takwas ko wani abu da ya kama da ta shiga watan ramadana da da ciki to ana iya in ya kai wata takwas sai kawai a zo a mata aiki a hiddo cikin ko kuma a zo a mata allura ta samu nakuda ta samu haihuwar wannan cikin ba zai shiga ramadana ba to amma irin wannan 'ya'yan duk an same su suna samun wata matsala a rayuwarsu ko a kwakwalwa ko a gangan jikinsu sai dai a samu dai abin sun zama su sumbudaddi haka wannan aya suratul mu'minuna wato aya ta eh, sha biyu zuwa sha hudu suratul mu'minuna to nan akan ce suratul mu'minuna mu lura da irin wannan surorin suratul mu'minuna suratul kafiruna ire-iren su wato akan hikaya ne suke mudafi ne da mudafi ilayhi amma san ba a ba abin nan su ba ira ba akan mudafi da mudafi ilayhi akan hikaya ne aka kawo su kamar yadda qad al mu'minuna to haka kalmar ta zo cikin surar to an ce suratul sai a ce mu'minuna ba a ce mu'minina kun gane akan hikaya ne dan wannan iya cewa to ya aka yi ga mudafi da mu dafi ilaihi amma ba a ce mu'minina ba za ka ce mu'minuna akan hikaya ne kun gane ko saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala nuna mataki mataki ya halarci dan adam kamar yadda haka ta zo cikin ayoyi daban-daban a cikin suratul inshiqaqi ya gwadi yadda ya halarci mutum mataki mataki a cikin wannan surar ya faɗi yadda ya halicci mutum mataki mataki a cikin hadisi ma annabi ya faɗi yadda ake halitta mutum cikin mataki mataki Allah ke da wannan ikon ya samar da shi to cewa zai mai da shi zan mutum da rai ya tashi bayan ya mutu ai ba abu ne mai wuya ba sai malam mai shirki ya ci gaba da cewa wallazi awjadahum min al-adami qadirun ala i'adatihim taratan ukhra wanda ke da ikon da ya samar da su sadda babu su yana da cikakken iko musu ga da su su zan sabuwar halitta a wani lokacin da daban li'annal i'adata a wani min al-badai dan maida su su koma sabuwar halitta bayan Allah ya riga ya yi su ne mutuwa ce suka yi kashe su ne da kanshi kada su shi ya sauki daga ce a kirkire su wallahu tabaraka wa ta'ala indahu al-bada'u wal i'adatu sawa'a Allah tabaraka wa ta'ala a wurin shi kwarar da halitta da sake ta duk ɗaya ba wahala kama kala azza sha'anu kamar yadda Allah azza shanu yace wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa awana wa huwa awana alayhi wa lahu al-matalu wa lahu al-matalu wa lahu al wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine wanda ke kirkira halitta sadda babu ta ba taba sanin ta ba yayi ta a ganta sun mai idu bayan ya kashe halitta kuma ya sake ta wa wannan abu ne mahi sauki wanda ya sauki gare ahawani kenan ala wato tafdiliya kenan ko wala wajen tafdiliya ya ce walahul masal ala kuma Allah shi yake da misali madaukaki mahi daukaka ba ma madaukaki mahi daukaka fi samawati cikin sammai wal ardi cikin kasai wa huwa azizul hakim kuma shine mabuwayi ba abin da ke gagara shi hakim gwani wanda duk abin da ya ba za a ci gyara ba suratul rumi aya ta 27 kenan kuna gane darasin ga kyau ha bala yace fal mu'minuna yu'minuna bi zalika kullihi wa'anda ke mu'minai sun yarda da wannan dukkan shi sun yi imani da shi dukkan shi li anna rabbahum akhbarahum bi zalika dan ubangijinsu ya ba su labari da wannan ima anzalahu ima anzalahu ala al-ma'sumi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya sabkar ga tsararren nan da bai kuskure an kare shi da kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال سبحانه الله سبحانه وتعالى يتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين يتي الله شيني وندا ya tayar a cikin ummiyai da basu iya rubutu da karatu su ne larabawa sadda aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa basu dade da samun iya rubutu da karatu ba a cikin makka mutane ba su wuce a kilge ba wanda suka iya rubutun larabci da karatun larabci ummiyai ne in an ce ummiyi wanda yadda oshi ta haye shi haka yi ba rubutu ba karatu shine ummiyi to sai Allah ce shi ne ya tayar da rasulan manzo bil ummiyina cikin ummiyai minhum daga cikin kabilarsu daga cikin jinsu su yan adam kuma cikin kabilarsu larabawa ya talu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wai zakihim yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga gurbatar jahiliya da sauransu wai allamahum alkitaba yana sanar da su alqur'ani wal hikmata yana karantar da su sunna dai yadda za a aiki da qur'anin wa in kanu tabbas sun kasance min qabalu gabanin haka an wannan min qabalu ga min harfin jarra ne amma an ce qabalu saboda mi saboda an hidda idafa ba mu dafa an shahi mu dafa ne duk da sun kasance gabanin wannan lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayaniya larabawa gabanin manzon Allah aiko shi duniya tana cikin duhu durum kamar ranar musulunci ta kullu ana cikin jahilci da yake yake tsakanin juna ta abin da bai kai kawo ba tsakanin kabila da kabila wanda kakansu guda ne kawai sai a kama fada kama yaki shekara arba'in ana yi saboda abin da bai kai kawo ba suratul juma'a aya ta biyu wannan shi ke nuna wato eh, um, Allah ta baraka wa ta'ala wato ya aiko manzo ya ma mutane bayani mu'minai sun yarda fa azam ni'matan alal mukallafina to mahi girman ni'ima da Allah ya ma balagai masu hankali min alamil jinni ah, min alamil insi wal jinni na duniyar wato mutane da aljanu babban ni'ima mahi girma ita ce ni'imatul wahayi ni'imar wahayi da Allah ne kitabullahi wa sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam littafin Allah alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan su ne mahiya girman ni'ima to malam mai sharhi sai mai da cikin matani ya dauko matanin maganar Muhammad da Abdul Wahhab akida ahli sunna wal jamaa akidan manzon Allah da sahabban shi tabi'i da tabi'i tabi'ina akidan su Imam Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal malam Muhammad da Abdul Wahhab yace fa yaqumun nasu bi rabbil alamin hufatan uratan ghulalan mutane za su tashi gobe kiyama gaba ga ubangijin halitta ba takalmi uratan hunta ko fatan ba takalmi uratan huntaye kowa tsirara yadda koci ta haife shi ba sanda ta zuwa yadda aka haihe ka haka za ka tashi gaban Allah wanda za a fara sama sutura annabi Ibrahim alaihi salam sai malam mai ya kun kafa. ya ce mun kama kala Allah tabaraka wa ta'ala maganar nan da malam ya yi kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce a gobe kiyama muhta'ina ila da mutane za su zabara da gudu zuwa ga mai kira sadda yayi kira gudun nan da ake ya kulil kafiruna Kafire na ta suna suratan banza suna cewa haza yawmin asir wangayi ne akwai tsanani cikin shi wangayi ne akwai wahala cikin shi su kuma mamuna na cikin sauki suratul kamari aya ta takwas mana yace yukhrijuhumullahu min al-ajdathi Allah zai hidar da su daga cikin kabarbiran su wa hum ubatin uratin gurdin suna suna ba takalmi huntaye ba sallah ta zuwa yadda zai ka zo duniya qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla yace yawma yaqumun nas bi rabbil alamin ranar da mutane za su tashi su tsayu gaba ga ubangijin halitta baki ɗaya suratul mutaffifina aya ta shida yace malam yace hadha sabitun fi sarihil qur'anil karim wannan tabbace yake a cikin kararan bayanin alkur'ani mai girma waja'a a sunnati alkarimati kuma ya zo a cikin sunna mai karamci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma sabata an ibn abbas abin da ya tabbata na hadisi daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala ya ce innakum mahshuruna ila rabbikum hufatan uratan ghurlan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas ku abin tattarawa ne zuwa ga ubangijinku ba ku da takalmi kuna huntaye ba tuwahi ga jikinku sannan kuma ba ku da sallatar zuwa a jikinku yadda uwayen fuska yake ku shikenan sai kai sai aikinka taro ne na kowa ya zo huntu sai kai sai aikinka bakin darajar aikinka faƙala umul mu'minina aisha radiyallahu anha sai uwan mu'minai aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ya manzan Allah yanzu au ko kuma cewa ta yi yara ba'aduna aurata ba'adin yanzu ba'aduna aurata ba'adin au ko kuma ta ce yara ba'aduna aurata ba'adin sashen muna kallon al'aurar sashe tsakanin mu da maza da sulukai da sulukansu da iya da uwayensu sashen muna ganin al'aurar sashi قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي متى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني kowane mutum nan wane ne shi a wannan rana sha'anin gaban shi ya ishe shi zan ce ya tsaya na kallon al'aura wani ta taso ba wannan sai kana cikin kwanciyar hankali ne yayi kar damu da menene ma al'aura amma ka tsaya kana kallon ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta abas aya ta 30 da bakwai maza Allah sallallahu alaihi wasallam istidali da ita wannan hadisi kuma ya gabata baya a cikin wannan littafi shahin littafin 28 mutum ya koma sannan kuma malam ya maida mu cikin matanin da ta yi dauko maganar Muhammad Abdul Wahab akan matanin aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a sai ya ce tadanu minhum ash-shams a ranar ranar kiyama ranar tsayuwar matso matso ranar rana za ta yi kusa ga mutane watun sabul mawazinu za a kafa sikilai na awan lada da zunubi watu zanu biha a'malul ibadi za a auna ayyukan bayi a ranar faman shaqqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna duk wanda su suka yi nauyi saboda yawan aiki na kwarai wannan su ne masu rabo gobe kiyama wa man khaffat mawazinuhu duk wanda su suka sassarce ba aikin lada ciki fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna wannan za su yi asarar kawunan su a ran nan su cikin jahannama masu dawwama ne wannan suratul mu'minina aya ta 102 da 103 sai malam ya komo kasa ga sharhi sai ya ce mun wannan abu da shek Muhammad da abu da ya faɗi ku sani ta aqidatu ahli sunnati wal jama'ati at-ta'ifatu an-najiyatu al-mansurati wannan ita ce a ƙira ta ahli sunna wal jama'a wanda ake ce ma jama'ar da za su tsira wa'anda Allah ke ba taimako har duniya ta tashi ba za a rasa su cikin bisa bayan ƙasa ba sai dai su yi kaɗan a wata nahiya wata nahiya suna da yawa ko kuma a rasa su wata nahiya ta duniya wata nahiya akwai su yuminuna su suna imani bidunuwi shams da cewa rana za ta yi kusa min ru'usul kalaiki za ta yi kusa kawunan mutane kadara milin au milaini gwargwadon tsawon ta mil ɗaya ko mil biyu mil kiyamata a ranar kiyama wasu suna karanta wannan mil ɗin da ke cikin hadisin nan mil wan gana tahiya a ce kun san mil biyu kilo uku ko da suna suna gwada gwargwadon shi in mil biyu kilo uku ne to in mil biyu ne to kilo uku daga nan zuwa tsibiri ya ga kilo uku a to in rana ta zo ma ko da nan zuwa dai kaɗata ne ko da dai nan zuwa dai gidan rinji ne rana tsawon nisan ta sama ya komo gari mai auga lahiya gari ba yanzu inda take mil miliyan sa'in da tara amma kuma in lokacin bazara yi in ka ta kasa ba takalmi ya kake a ko da ya bai ne ai kaga abin abin kwarai ne ko haba jama'a musulmi subhanallahi al'amari shi na da girman gaske kuma tunda Allah ya faɗi sai an yi wasu kuma sai suka ce a'a ba mali bane na tahiyar ƙasa wannan a'a maciyin kwalli maciyin kwalli da ke ebo kwalli a shaha da ido to shine mil ɗaya shi ana ce mishi mil to abin da zai kai tsawon maciyin kwalli guda biyu a dasa wani bisa wani to kaga abin ai yayi tsakanin cirkiya da baka ko to kaga abin kwarai ne kwakwalwa na tafasa kamar da ya zo a cikin wani bayanin mu kwakwalwar mutane ta dora tafasa inna lillahi wa inna ilaihi ni ba an zai inda ranar take in bazara ta zo kwakwalwar mutane ai tafasa take tunda hawan jini sa na ma ke ta samu mutane ni ba na gani bara dubu biyu da goma mutum nawa ya mutu a garin ya mai da zahi yayi zahi mutum ɗari biyar aka yi gawa dare guda zahi ne yayi zahi daga rana ne tana can inda take mil miliyan tasa'in da tara to ina ga ta zo mil mili biyu na ga ta zo mil biyu to ya za a yi haɓa mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu wannan shi a tsira shi an magani Rigakahi ya yi magani mun gane ko abin da ke rigakahin matsalar kiyama Ta ba Allah ta baraka wa ta'ala ka gyara da shi ta kowane fanni wannan sun yi imani da wannan zai faru yawmar kiyamata a ranar kiyama lisubutu zalika fil ahadisi as-sahihati da dalilin tabbatar wannan cikin hadisai ingantattu sanadan wa matanan wanda sun inganta ta huskan eh, sanadin su sun inganta ta huskan matanin su kama fi hadisi shafa'atu tawil kama da ya tabbata cikin hadisin nan da ya zo da tabbacin ci tan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin nan mai tsawo wa fihi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa tadnu yawmal qiyamati hatta tabluga ya kamata hatta tabluga al-arqu nisfal udhni rana za ta yi kusa da kanun mutane gobe kiyama wajen wannan tsayuwa har zuha ta rihike mutane tun daga kasa ayi gulbin zuwa har zuwa ga kunnan mutane kamarullah muna ina ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da cikin hadisai ingantattu wanda sun inganta sanadan wa matanan a sanadi sai inganta a matani sai inganta kama fi hadisi shafa'atu tawili kamar yadda yake cikin hadisin nan mai magana ceto hadisin nan mai tsawo wa fi cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa tadanu yawm al-qiyamati hatta tabluga hatta tabluga al-arqu nisfal udhni rana tabbas za ta yi kusa ga kanin mutane a tsayuwar kiyama har zuha a yi gulbin zuha har ta kawo ga kunnuwan mutane wanda yake hadisin tabbatacce ne cikin sahihul bukhari daga hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu al hadith wannan hadisi wato mai tsawo ne an gince bakin nan ne bakin mahallin shayi bada ya ci gaba da cewa kama yu'minu ahlus sunnati wal jama'ati bi nasbil mawazi kamar yadda ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da kafa sukelai na awan ayyukan bayi li subuti zalika fi nususil kitabi was sunnati da dalilin tabbatar wannan a cikin nassoshin alkur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantatta qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani yace wal wazan yawma idinil haqq yin au a ranar kiyama gaskiya ne faman saqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna duk wanda ma'aunansu suka yi nauyi a ran nan a wannan rana ma'aunan suka yi nauyi da ayyukan lada wannan su ne za su rabauta su ne yan aljanna suratul araf aya ta takwas wa ghayruha fil qur'ani kathir wani da waninta wannan aya cikin alqur'ani suna da yawa wa a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ila arrahman khafifatan ala lisan ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalmomi guda biyu abin so ne zuwa ga mai rahama kuma masu sauki ne wajen faɗa bisa ga halshi sannan ta ne masu nauyi ne filmi zani in an aza su cikin sikeli na awo gobe kiyama su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi da azimi wannan kalmomi wato Allah na sauki kuma kuma masu sauki ne wajen faɗi to wannan hujja ce ta za a aza sikeli na awon ayyukan bayi gobe kiyama tunda an nuna wa'anga kalaman za a auna su wannan hadisi ne tabbatacce cikin sahih bukhari da sahih muslim daga hadisan abi huraira wannan hujjojin ahlus sunna wal jama'a sannan malam ya ci gaba da cewa wal jaza'u inda Allah min jinsil amali sakamako da za a samu a wurin Allah ya danganci aikin bawa in ka ga mugun sakamako mugun aiki ka je da shi in ka ga wato sakamako mai kyau kyaukyawan aiki ta je da shi kyaukyawan aikin ma in ka ga sakamako dan kadan aikin mai kyawu dan kadan din ka je da shi wal wazan yakun lil amil wal amali wa sahifati kuma wannan au za a yi shi ga mai aikin shi kan shi mai aikin za a dauke shi a samalmale shi a azab su ga sake ni shi kan shi aikin shi ma a azab su ga sake ni shi ma takardun aikin za a azab su ga sake ni wannan dai ya tabbata a cikin wato nasoshi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa al-qawl ar-rajih bala yace wannan ita ce magana mai rinjayi Bai dalilin kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da dalilin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi abdullahi ibn mas'ud game da abdullahi dan mas'ud wa kana daqiqa saqaini ya kasance yana da ƙananan kwabri guda biyu falamma ra'ahu ba'd nasi ajabu min dikkat saqai sadda wasu daga cikin mutane suka ganshi ya hau itaciya kamar da hadisin yake sai suka dora mamakin irin yadda yake da kananan kwabri fa nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wallazi nafsuhu biyadi yana rantsuwa da wanda ran shi ke ga hannun shi kamar yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi ko ma wannan ka guda biyu na Abdullahi dan Mas'ud duk da kankanta da kuke gani gare su fil mizan atqal min uhud cikin mizani gobe kiyama yan haza su sun hiducin uhud nauyi in kawo maka gadocin dutsen Uhud wanda ya je Madina ya ganshi ya san cewa to kenan ka aikin Abdullahi dan Mas'ud cikin musulunci yana da girman gaske tunda kwabarin shi ma guda biyu za su yi dutsen Uhud nauyi bane ganga jikin shi duka ta fuska aikin shi wannan hadisi ya tabbata Imam Ahmad ya tabbata shi cikin musulunci. nashi wato hadisi mai lamba dubu ɗari da tamanin da Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne ingantacce kuma ya hitar da shi cikin sulsula sahiha tashi wato hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin daidai kenan wannan ya nuna ana ayyuka ana auna ganga jikin mutum kuma hadisi ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutum gobe kiyama yana da girman jiki an kalle shi amma in an aza shi bisa ga sikeli bai kai nauyin hukuncin sabaro ba saboda rashin aikin kwarai mai yawa da ke tare da shi bai da aikin kwarai da yawa mai kai nauyin hikan sauro wannan duk suna cikin hadisan da ke nuna hatta mutum kan shi za a ɗauke shi a auna shi bisa ga wato sikeli a auna ka a auna ayyukanka a auna takardun ayyukanka wannan duk tantancewa ne dan dai ya tabbata wala yazlimu rabbuka ahad ubangijinka bai zai zalunci ahadan kowa ba fa huwa dalilun mala yace to wannan dalili ne hujja ne ala annal wazana lil amili wal amli wa sahifati wannan dalili ne akan cewa tabbas za a yi au za a auna mai aiki za a auna aikin shi za a auna takardun aikin shi wannan kuma mu sani ya zo cikin hadisin sahibul butaka hadisin da Allah zai gitto ma abocin butaka wato takardun aikin shi takarda ta sa'in da tara sun cike tsakanin sasannin sama da ƙasa Tamla'uma ma baina samadi wal ardi wani hadisin yace bakin iyakar ganin idanka Takardar sun kai sun mai ƙari sannan sai a ce mishi hallaka amalin kana da wani aiki wurinka ko hallaka min uzurin kana da uzurin da za ka kare kanka a wani lafazin hadisa hallaka min khairin hallaka min amalin bai yaqulu la ya rabbi yace ba ni da wani kariya ba ni da wani uzuri ba ni da wani aiki ya ubangiji bai yaqulu sai Allah ce ballaka na hasanatu sai kana da wata hasanarka kana da wata ladarka wurin mu wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijin ka bai zalunta kowa ya yi aiki da tauhidi sai a ɗauko aike shi da tauhidi fatu da la ilaha illallah fi kifatin wa tu da hadhihi sijlat wato a tis'atu wa tis'una sijillan fi kifatin sai a aza wannan takardu da ke rubuce da ayyukan shi miyagu wato takarda ta inda tar da ke dauke da miyagun ayyukan shi aza su su tahi guda na sikeli sannan a ɗauko la ilaha illallah aza ta su tahi guda na sikeli shikenan fatara jihadihima la ilaha illallah sai la ilaha illallah wa aike shi na tauhidi sai rinjayi wannan aika saboda la yafqadu ma'a ismillahi shay'un babu abin da ke nauyi ya janye sunan Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Tirmidhi ya aikar da shi cikin kitabul imani babu ma ja'a fi man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah haka nan ibn majah eh to kamar ibn Maja shi tirmizi hadisi mai lamba 2639 shi ma ibn Maja ya kawo cikin kitab zuhri cikin sunan nashi babu eh, ma yurja min rahmatullahi yawmal qiyamah hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari uku wanda yake jini albani ya inganta hadisin ya ce ingantacce ce wannan hadisai duk suna cikin su kuma masu nuna a auna takardun bawa na aikin shi kenan wancan ya nuna a auna shi bawan kan shi da wancan hadisi da muka ambata wanda amir ya Sani jini ya kawo shi sannan wanda ya nuna a auna takardun wato ayyukan bawa sannan wajen auna ayyukan bayin wannan wurin alisun na babu babu sabani sai dai wurin yan bid'a khawarij da mu'tazilawa sai malam ya ci gaba da cewa faman saqulat mawazinuhu haythu a'adda fi hayatil amali rasidan min salihil amali duk wanda ayyukan shi nagari suka yi nauyi ayyukan shi na kwarai suka yi nauyi bisa ga sikeli a sadda ya tanade su cikin rayuwar aiki rayuwar duniya a tsare daga cikin ayyuka na kwarai wa bazara juhdahu ya baza kokari nai mukiman lil fara'id ya zan mai tsaye da faralloli na ibada mu'addiyan lil wajibat ya zan mai biyan wajibobin da ke kan shi wa wauta idan ya zan mai nisanta anil muharramat daga abubuwan da Allah ya haramta wal makaruhat ya nisanci makaruhin da Allah ya karhanta fa hadha yakunu mizanu hasanatihi shaqilan bi khilafil kafir wannan zai zan mizanin shi na awon ladan da ke shi zai yi nauyi sabanin kafin allazi kaffa mizanuhu wanda shi mizanin shi zai sassarce ba nauyi sai zunubi ya janye fa da nafsahu sai ya asara kanshi fa huwa fi jahannama khalidan shi zai zan madawami a cikin jahannama eh, kenan fiha wato zai zan khalidan fiha madawami cikin ta nas'al Allah tabaraka wa ta'ala aljannata fada yace to ku mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mu aljanna wa ma yaqrabu ilaiha ya taimake mu da aikin da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna min qaulin min qaulin wa amalin na in faɗa da aiki kamar kama nas'aluhu kamar yadda muke roƙon shi an yi sakkila mawazina na na ya nauyaya ma'aunan mu na lada wa yub'ida na ya nisantar da mu anin nari daga wuta innahu huwal gafurur rahim lallai shi ne gafara ne mai to malam ya zo ga wannan gaba kuma sai koma wajen Muhammad da Abdul Wahab sai ya ce wa tun sharu ad-dawawinu mun yi imani da za a raba littattafan ayyukan bayi ga hannuwansu fa akhidhin kitabahu bi yamini akwai wanda zai karbi littafin shi ga hannun dama wannan da aljanna kenan ya raba rabauta wa akhidhin kitabahu bi shimali akwai wanda zai karbi littafin shi ga hannun hagu wannan dan wuta ne zai shiga wuta sai ma da ya komo kasa a sharhi da ya ce min jimlati itiqadis salafi wa tabaihim yana daga cikin jumla dunkulan aqidat salaf magabata na gari sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina su maliku su shafi'i su ahmad bin hanbal yana cikin aqidar su wa tabi'in da duk da suka bi su wujubul imani bi nashr suhufi wa tatayirha fil aidi yawm al wajabcin yin imani da za a raba takardun ayyukan bayi takardar shaidar kai za ka shiga aljanna takardar shaidar kai aikinka yayi wuta da kai za a raba su a hannuwan bayi a gobe kiyama wa kullun ya'khudhu sahifatahu allati amlaha fi hayatil amali alal kirami alkatibina zai karbi takardar aikin shi wanda ya shibtar da ya imla'inta a rayuwar shi ta duniya ta lokacin aiki ya yi shibtar mala'iku sun rubuta wanda allazina qala Allahu azza wa jalla anhum mala'ikun da Allah ya magana game da su yace wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna mala'ikun da Allah ya ce lalle ku sani fa kanku na sanya matsara masu gadin ku masu karamci masu rubuta ayyukan ku ya da muna mata fa'alun suna sanin duk abin da kuka aikata suratul infitari aya ta goma zuwa tashar. 12 to wannan mala'iku abinda ka gaya musu suka rubuta ma'ana ka aikata suka rubuta ko ka faɗa suka rubuta to ran nan za a baka shi rubuce a ce to kaji kaji kaji yanzu ka san ranar jarabawa ta zo ɗalibi a cikin wato lissafi ga abin da ya samu a a qur'ani ga abin da ya samu a tajawidi ga abin da ya samu ha fizik eh, shimi ga abin da ya samu mat ga abin da ya samu wane ne ga abin da ya samu to an tattara an yi total duka kaza ka samu shi kenan ga takardar to haka nan za a yi gobe kiyama adiba takarda kowane bawa wajen biyayya ga uwaye ni ka samu biyayya ga malamai ni ka samu mutunta musulunci ni ka samu karatun qur'ani ni ka samu karatun sunna ni ka samu aqida ni ka samu ibada sallah ni ka samu ibada azumi ni ka samu a farilla ni ka samu anafila ni ka samu haka za a biya duka wanda ya samu duka yayi imtiyazi shikenan wanda za su shiga aljanna bila hisabun mala'ika shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummata akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba komi kai tsaye za su shiga aljanna mun gane ko ya ce tare da kowace dubu ɗaya akwai dubu saba'in dubu saba'in da ɗaya har saba'in mun gane ko to wannan wanda ya samu komi ne da kasan aka zo aka yi ƙarshen karatu aka yi jarabawa za a ce wanda ya yi imtiya shi ya samu duka a kiri a kiri ya samu shi mun gane ko to akwai wanda za su samu wannan kawai su wuce ta yi lau. in Sadiq akwai wanda shi sai kawai shi oral ne sai an sa an abin nan wani sai ya bi wuta sai ya komo aljanna akwai wanda ya rasa duka yayi asara dan wuta kenan mai dawama kahi dan wuta shi dawama za a yi wuta wanda ya asara ba komai tare da shi Allah ka tsare mu saboda haka Allah ya biya bayi ya aiko da tafai tare da masu karantar da littafin suni annabawa ya bar magadan annabawa su karantar da mutane in ka kai ka ganka wuta kai ka kai kanka kaka zargi kowa sai kanka kai ka kai kanka ha wuda il umana mala yace wa an ga amintaccen bayu wa an ga mala'iku amintattun bayu ne na Allah humul ladzina dawwana sahiba su suka rubuta wannan takardun ba mutanen duniya suka rubuta ba zai kace an sawa na ciki shi ka akwai gaba kanna da shi na armi ta shi ko na armi ta kanan shi ko mun taba eh, eh, kasayya ci nikin gida na soyi na bar shi a ba mutane suka yi rubutun ba amintaccen bayu mala'ikun Allah wanda yake la ya asuna Allah ma amarahu wa fa'alu ma yumarun ba su sabo su su suka yi rubutun amintaccen bayu ne zaratsatsi ne na bayu su suka rubuta wannan takardu a kawalan wa afa'alan zahiratan wa badinatan maganganun ibada sun rubuta ayyukan ibada sun rubuta na bayyane ayyukan kamar su sallah da ke bayyane duk sun rubuta wa badinatan da na ciki ayyukan kudiri na ciki na maganar imani sun rubuta wahiya mustansakhatun duka sun zan rubuce dama minan lauhil mahfuz rubuce cikin suke cikin lauhil mahfuz can suke dauko su rubuta sai su daidai da abin da kuku aikata allazina qala Allah azza wa jalla fihi wanda Allah azza wa jalla ya ambaci lauhil mahfuz yace hadha kitabun yantiqu alaikum bil haqqi wannan shi Allah tahin mu zai hurci akan ku da gaskiya kowane mutum ya ka aikata kaza lokaci kaza da lokaci shekara ta kaza tun daga farkon zuwa karshen ta ga abin da kai ga abin da kai geyan kaza da geyan kaza geyan ibada ga abin da kai geyan sabu ga abin da kai inna kunna nastansiku lalle mu mun kasance muna rubucewa kai in kana ta aikata baka damu ba mu muna rubucewa ai ga ya abin rubuce ma kuntum ta'maluna tabbas mun kasance muna rubuce abin da ko kasance kuna aikata suratul jasiya aya ta 29 wal istinsaku la yakunu illa min asali rubutu ba zai kasance ba sai daga asali wal asal huwa al imam al mubin asali shine littafin Allah mabayyani a kullu shay'in asina fi imam mubin imam din nan al kitab mubin lawal mahfuz ke allazi huwa lawal mahfuz wanda yake shine lawal mahfuz shi ake nihi da imam mubin din nan allazi qala Allah fihi wanda Allah ta'ala ce game da shi wa kulla shay wa kullu shay'in ahsaynahu dukkan komi mun rubuce shi mun kiyaye shi mun hardace shi fi imamin mubin a cikin littafi mabayyani surat yasin aya ta 12 saboda haka ba san abin da muke ma alfazir min qawlin illa la dahira kimin atid mutum ya sani ba wata magana da zai furtawa ba ce gaba ne ya furta ta mala'ika na jira ya furta ta shi kuma ya rubuci ba wani aikin da zaka aikata ba ce akwai mala'ikan da Allah ya sa yana jira ka aikata ya rubuci mala ya ci gaba da cewa huwa dalili wannan nasoshi dalili ne hujja ce ala kamali ilmin lahi subhanahu wa ta'ala wa ihadatihi bi jami'i makhluqati wannan hujja ce bisa ga kammala ilimin Allah kammala ilimin Allah da kammala kiyaye shi ga dukkanin halittun shi baki daya babu wanda ya hitar da lissahin Allah ba wanda aike shi ya hitar ga lissahin Allah ba wanda rayuwar shi ta hitar da lissahin Allah haitu kaddara irin yadda Allah ya kaddara fil azantin azal alkhaira wa sharra alheri ne a kaddara ko sharri wa sahabar jannati wa sahabar nari shin eh, yan wata da aka kaddara ko yan aljanna wa ma amiluna fi hayatil amri da duk abin da za su aikata a rayuwarsu ta aiki a rayuwar duniya wa wakkala bihim kiraman katibina Allah ya wakiltar da wasu mala'iku tare da su da ake ce ma kiraman katibina ya a malam suna rubuta ayyukan bayi din fata'ati mutabiqatan ayyukan da suka rubuto sai ayyukan su yi daidai bima kutiba fil lawhil mahfuz game da abin da aka riga aka rubuta kan azan a cikin lauhul mahfuz amana bi zalika atba'ur rusul duk mabiyan annabawa kaf sun yi imani da haka wa ankara al-murtabuna masu kwankwanto masu inkari su sun kiya allazina lam yaqdiru Allah haka kadari wa annabi su girmama Allah hakikanin yadda ya kamata su girmama shi ba wastab'adu sun yi inkari sun nisantar an yakuna al-amru kazalika game da al'amarin ya kasance kamar haka wa barra Allahu al-mu'minina min itiqadihim al-fasid amma Allah ya barrantar da mu'mini ya tsarkake su daga irin wancan itiqadin irin wancan aqida ta irin wancan mutanen kudiri batacce aqida batacciya Allah ya tsarkake mu'mini daga irin ta fa'inal mu'minina la yashakkuna su muminai ba su kwankwanto ba su shakku wala taraddaduna ba su taraddadi abadan har abada bal yu'minuna bi anna Allah qad farada min kulli shay suna imani da cewa Allah tabbas hakika ya riga ya yi komi ya kaddara shi ya kare dukkan komi wannan al'amala ta ti faka ma kaddara Allah subhanahu wa ayyuka baki daya na bayi za su zo ne bisa ga dacewa da abin da Allah ya kaddara azza wa jalla wa kada abin da ya kaddara ya hukunta wal jaza'u alal a'mali sakamako akan ayyuka mun jinsi a daga irin jinsin su ne in mai kyau ka zo mai kyau fa ahlus salihati fi rawdatil jannati ma buta ayyuka na kwarai suna cikin dausoyin aljanna wa ahlus sayyi'ati ma abuta miyagun ayyuka wal khadi'ati ma abuta kurakurai ko zunubai a haɗat bihim khadi'ati zunuban su sun kewaye su fa hasbihum jahannam jahannama ta ishe su di yawan su wa bisal masir tar da wannan makoma ta su jahannama ta ishe su azaba ta ishe su sakamako duk girman mugun aikin su azaba jahannama ta ishe su sakamako muna gane darasin garkin ha sai malam ya koma a cikin matanin littafi sai ya ce mun Muhammad Abdul Wahab na cewa wa umir bi haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi arsat al qiyama ma'ahu ashaddu biyadan min al-laban wa ahla min al-asad aniyatuhu adad nujumi samai man shariba minhu sharbatan lam yazma ba'daha abada Muhammad Abdul Wahab ce ina imani da tafkin manzon Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas yana da tafki a farfajiyar kiyama ruwan tafkin su suka yi madara hwari suka yi zumuwa zaki wato kwaccaye ko kore ko kofukan da za a sha ruwan sun kai adadin tarmamin cikin sama duk wanda ya sha wannan ruwa na arkausara na tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda ba zai sake jin kishirwa ba bayan haka har abada Allah ka sa mu sha su amma dan bid'a bai shan su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shine aqida ahlus sunna wal jamaa sai malam mai sharhi ya komo kasa sai ya ce mun malam na nihin al imani bil haudi imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaka wasara aqidatul mu'minina wannan aqida ita ce aqidar mu'minai لأنهم آمنوا بما أخبرهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم dan su sun yi imani da abin da annabin su ya ba su labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay su kala lokacin da yace inna kadar haudi kama baina ailata wa sana'a min al-yaman wannan lafazan hadisi kamar tsakanin Madina da Sana'a kamar yadda ma karanta a cikin wato sharhin usulin sunna wato sharhin shakrabi ya ce lalle gwalgwadon wato Eh, gwargwadon tsawon tamki na ko fatan shi da tsawon shi da fatan shi dai ne Ya ce kamar tsakanin aila zuwa sana'a a ta ƙasar yaman to wani hadisi kamar tsakanin ka tashi daga madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa babban birnin sana'a na ƙasar yaman to fadin shi ma haka kuma tsawon shi ma haka wa inna fihi min al-abariki cikin shi akwai wato shantulla ko butoci bi adadin nujumin sama'i kamar gwargwadon yawan tarmamin cikin sama bukhari ya hitar da wannan hadisi cikin sahihu nashi haka nan muslim ya hitar da shi cikin sahihu nashi min hadisi anas bin malik radiyallahu anhu hadisi ne ingantacce ke sharhi usul sunna a garajin gabacin gidan koko mun karanta shi karan jiya wannan babi na hau. wai sabbu fihi al-kautsar wannan shantallai ko wannan wato butoci ko korai cikin za a zuba ruwan Alkausara. allazi utiyahu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba annabi shi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba annabi mishi bani ya da majhuli ke wa anzalallahu fihi Allah ya sabkar da aya game da haka yace inna atainaka lakausar fasalli li rabbika wa narzuka karshe al-kausar aya ta da suratul kausar wal kausar huwa maddatul hawd shine ruwan tabkin nan allazi yusabbu fihi wanda za za a sha za a zubawa cikin wannan ƙwarya a sha wal haudu min ni'ami al'azimati wato shi wannan tafkin alaka wasara yana daga cikin ni'imomi masu girma ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wanda aka ma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina lam yughayyiru wa lam yubaddilu amma sai wa'anda ba su canza addinin su ba ba su wurwura addinin su ba suna nan akan abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai fa innahum yariduna alayhi fi arsatil kiyama sune zan ga tafkin manzon Allah a ranar kiyama a farfajiyar kiyama wa hum suna masu jin kishirwa lokacin fa man shariba minhu sharbatan duk wanda ya sha ga ɗaya ta ruwa ta tafkin har kautara la yazma'u ba abada ba zai sake jin kishirwa ba bayan haka har abada duk wani ruwa da zaka sha a cikin aljanna kana shan su ne dan talazzubi dan jin daɗi ba dan kishirwa ba bayan ka sha ruwan alkausara amma dan bid'a bai shan su arduhu mutal durihi ma bayana amman ila aila wato watsin shi kamar tsawon shi ne kamar kai daga amma zuwa aila duk sunayen garuruwa ne ma'ahu ashaddu bayadan min al-laban ruwan shi yi madara fari wa ahala min asali kuma sun hi zumuwa zaki to idan muka tarba a cikin sharhin tsahawiya na ibn abul izz al-hanafi sharhin tsahawiya sai yace hakika hadisai sun zo wanda cikinsu wanda ke magana tafkin alkausara cewa kuma anna li kulli nabiyyin haudan cewa kowane annabi ba yana da tafki saboda na ga cewa ya cancanci a yi tambaya a wannan gaba sai na dauko wannan kowane annabi yana da tafki wa anna hauda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam a azamuha wa ahalaha wa kasaruha warida amma tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yahi girma daga tafkin sauran annabawa shine yahi zakin ruwa shine yahi yawan mutanen da za su zo saboda shi yake mm, annaba yawan al'umma nasir jini albani da ya zo wato mm, takiki sai ce wannan hadisin hasanin ne turmizi ya hitar da shi da ya hitar da shi sai ya ce garibi ne sannan sai ya ce kuma hadisin ya zo mursala sannan kuma sai ya ce shi ne asafu to mm, nasir jini albani ya ci gaba da cewa tabarani ya hitar da shi kuma kamar yadda yake cikin mujmu'uz zawa'id majalladi na goma lamba hadisi 363 sannan shi ne majmu'u zawahir haifini sai ya ce wa fihi marwan eh, ibn jafar as-samari ce a cikin shi akwai wannan eh, wannan marwana sai ya ce amma ibn abi hatim ya ce amintacce ne ya wasaka shi sai ya ce kuma al-azari ya ce ya takallamu na fi malamai suna magana game da mutuncin shi a riwaya amma wa biqiyatir jaruhu thiqatin in ji jahshi mai mujmu'u zawahir sai albani ce summa wajadtu ma yi yuqawwi haditha sannan sai na samu abin da ke karawa wanga hadisi fakarajtu fakarajtuhu fi sahiha sai na hitar da shi cikin sahiha na sai da hadisu sahiha dan ba hadisi ta dubu daya da ɗari biyar da tamanin da tara wanda ya tarba can zai gani hakika kuma mun koma cikin dai sharhin nan na ibn abd azzi eh, na na tsahawiya sai ya ce hakika wato hadisai sun zo game da tabkin nan na alkautar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisan tabrigu hadda tawatir sun kai matsayin tawatir yace sahabbai sun ruwaito su rawaha min sahaba bid'un wa salasuna sahabiyya sahabin da ya kai talatin da wani abu hakika shi kuma hafiz ibn kasir sai ya nemi tattara hanyoyin wato wannan hadisai a cikin bidayatu wannan haya wanda ya tarba zai samu bayani to wannan na ƙara tabbatar da wato eh, imani da tarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi kuma wannan na tabbatar mu kenan sauran annabawa suna da tarki su ma sai dai bai kai na annabin mu ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda yake da hihiko ga annabawa haka nan tafkin shi na alkasara yake da hihiko ga nasu mun gane ko haka nan al'umma shi ta hita su yawa to sai wata gabar daban shine siraji to shi na ganin ba zai samu shigewa duka ba sai malam ya koma ga Muhammad Abdul wahab ya sake ciro matanin magana Muhammad Abdul Wahhab ya ce wa uminu ina imani kamar yadda sauran magabata suka tahi annabi da sahabban shi da tabi'ai da tabi'i tabi'ina cewa bi anna sirata mansubun ala shafiri jahannama cewa siradi za a aza shi bisa ga bakin gabar jahannama ya murru bihin nasu mutane za su dora bi suna wucewa bisa shi ala qadar amalihim bisa ga gwargwadon ayyukansu wani ya hwada ciki da ya zo da rawar jiki da inda ka cancanci hwada ciki da ka zo jikin karkarkar ne ka hwada shi dama ka cancanci ciki kamar da surat maryam ta zo mu da bayani mun gane ko wani ya zo da rawar jikin da ya samu ya wuce rikil da rarrahi wani kalali ne wata kungiya ta ce gaban naman shi kurci haka nan ya wuce da rauni ga jikin shi kowa gurgurdan ayyukan shi kamar yadda zamu karanta mu gani wani ko ya zo kamar walkiya ya wuce bai san ma ya wuce wani kawai kibta ido ya wuce wani kawai gudun doki wani kawai gudun rakumi wani haka da haka da sai malam ya komo kasa ga sharhi sai ce min aqidati ahli sunnati wal jama'ati at-ta'ifati an-najiyati al-mansurati yana daga aqida ahlus sunna wal jama'a jama'a war za ta tsira wanda Allah ke ba taimako da rikon imani diya da duniya ta lalace har kiyamar tashi ba a rasa su bayan ƙasa to yana daga aqida su al imani bis sirat imani da tabbas sirati gaskiya ne za a za su bisa ga naba dan jarrabawa bayi su bisa wuce wanda ya cancanci wada naba ya wada wanda ya cancanci tsira ya tsira mun gane ko wa bi annahu mansubun ala jihar jahannama cewa tabbas za a gitta shi bisa ga jahannama mun gane ko wa bi munasabati zikr sirat sai ma da yace to dangance da ambatan sirat to yayi munasaba da ayi bayani nan yace fa sirat siratani shi sirati nau'i biyu ne na farko siratul hissiyun akwai sirati hissi na gobe kiyama wa siratul ma'anawiyyun akwai sirati ma'anawi na nan duniya ba amma siratul ma'anawi amma sirati wanda yake na ma'ana ne ba hissi ba wanda za a gani ba fa huwa at-takalifu ash-shar'iyya shine ayyuka da Allah ya azama bayi na shari'a allati kallafa Allahu biha al-khaliqa wanda Allah ya kallafa ma bayi min alamil insi wal jinn na duniyar mutane da aljanna wajabcin sallah wajabcin azumi wajabcin zakka wajabcin aqida wajabcin kaza ai jami'ut takalifi dukkanin abin da Allah ya azama bayi ja allati ja'at biha rusulullahi alkiram waɗanda dukkan manzannin Allah sun zo wa mutanen su da su wada'a ilaiha atba'u rusul ko mabiya manzanni sun ci gaba da kira zuwa gare su fi kullu zamanin wa makani cikin kowane zamani a cikin kowane lokaci eh, a cikin kowace ƙasa wa amma siratu alhissi amma sirati hissi wahuwa huwa ma qasara al shine abinda Sheikh Muhammad da Abdul Wahab nan ke magana wa huwa al-jasar al-mansub ala shafir jahannama shine gada gada da za a getta bisa ga raman jihar jahannama ta abruhu al-khalaiq bi qadar amalihi wanda mutane bayi za su zo su ketara ta da gwargwadon ayyukansu faman sabata ala sirati al-manawi duk wanda anan duniya ya tabbata bisa ga sirati na ma'ana nan ya tsara shari'a Allah da kyau bisa bayan kasa tabbatahu Allahu ala siratil hisi gobe kiyama Allah zai tabbatar da shi bisa ga siratin nan hisi zai ketare shi lahiya wa kanat salamatu salamatuhu wa najatuhu bi qadari ma asalafa min salihil amali zai zan gwalgwadan tsirar shi wato gwalgwadan kubutar shi da tsirar shi za su zan gwalgwadan irin yanda ya gabatar da aikin shi na kwarai nan a duniya kamar yadda Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit Duniya hayati Akira wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yadda Allah ya ce Allah zai dora tabbatar da masu imani ya tabbatar musu magana ta gaskiya tabbatacciya a nan rayuwar duniya kuma ya tabbatar da su a gobe kiyama akan magana tabbatacciya tabbatar da gargansu wa dillallahu zalimina Allah kuma yana fatar da zalimai wa fa'ala ma yasha Allah na aikata kuma abin da ya ga dama suratul ibrahima aya ta 27 kenan wannan ya tabbatar